A ciki yanayin samarwa ƙasar Nijar 'Yancin ta bisa ga sabuwar tafiyar da ƙasar ke yi ya sa mahukuntan Nijar suka ɗauki wannan matakin ta hanyar ministan kula da ma'adinan ƙasar, inda suka baiwa kamfanin Orano mallakar ƙasar Faransa wa'adi ya fara aiki ko kuma a soke lasisinsa. Mala Abdurrahman Amma na ƙungiyar da ke sa ido kan makamashi a Agadas ya yaba da wannan matakin da mahukuntan Nijar suka yi. Ka san gwamnati ya ba da lokaci kuma lokacin da ya ba abin bai yi ba dole ya amshe komai da komai. yana da kyau wani yana da kyau ya zamanto gwamnati wannan ya doki mataki saboda ba za su mana yadda suke so ba akwai ka'idodi waɗanda yake a za musu ai mutum bai zuwa gidanka ya ce ga abin da yake so kai ne ya kamata ka gaya mai ga abin da nake so kai in ka zo cikin ƙasa ta kuma ga yadda za a yi da abuna sai in yi abin da nake so da shi sai in kama lasisi na in ba wanda nake so wanda za mu aiki da shi talakawa su yi amfani da wannan arziki wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin Rostom na ƙasar Rasha ke tattaunawa da gwamnati gwamnatin Nijar domin karbe aikin Iranium kin daga hannun Orano na kasar Faransa domin mallaka masa. A cikin wannan yanayi ne da dama daga cikin 'yan Nijar ke alakanta matakin da sabuwar alaka da ke tsakanin kasar Nijar da Rasha da kuma Iran. Ko da yake ga Abdulkarim Anise na kungiyar Tigittau da ke fafutukar ganin araba, gari da turawan yamma na ganin idan kamfanin Orano bai so ma aiki kafin wa'adi ba a kwace lasisin a bai wani kamfanin na daban. ƙasa na da arziki da kayanta abinta ne sai ta jirai kai wani kayan niyya sannan ka hiddo wannan arziki a yi amfani da shi ko ka yi ko ka bari ne in ba kai a rabu da kai a lemi mai wanda zai zo hiddo arziki take yanke kenan yanzu wannan gwamnati ka su raida su bar su sai lokacin da suka zo su ware wannan aikin ko su ko kasu in ba su akwai masu to sai dai ga Emud Isuf na kungiyar Ems Wasan Day so ma aikin ko ma sabuwar dabara daga kamfanin na Orano ba zai hana kasar Nijar raba gari da Faransa ba to yau shekara tara kenan ba su fara aiki da lasisin su ba kuma wannan abu ya hana fi wannan arziki a fuddo shi kuma dama mu akwai fatan mu na ganin cewa mun raba gari da ƙasar faransa kuma muna nema ga gwamnati idan har ba su zo ba suka fara aiki to nan gaba ko da sun nema ka a basu hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger